ku biyo ni. Insha Allah bidiyon mu ne za mu yi muku jawabi ne akan yadda za ku soma kasuwanci na arbitrage trading a wasu application kwaya biyu wanda in kun mallake su za ku soma wannan trading kuma gaba ɗaya yadda za ku soma abin kyauta ne sai daga baya in ka kana da sha'awar ka bunƙasa wannan trading ɗin za ka iya sa ka. amma ka tabbata ka yi bincike a karan kanka kafin ka soma wannan abu yauwa wannan applications ne guda biyu bari gansu. ga su nan kamar haka akwai btol app ga shi akwai kuma hookcoin wannan su ne waɗanda za mu yi amfani da su a yi wannan trading ɗin to da fari za ka je play store in ka je play store za ka ɗauko wannan application ɗin guda biyu bitol dole sai ka yi amfani da referral code shi kuma hookcoin ba dole sai ka amfani da referral code ba amma dukansu zan ajiye muku link a description na ƙasan wannan bidiyo ma'ana inda aka rubuta sunan wannan bidiyo a ƙasan shi in ka danna zai kai ka wannan link ɗin da za ka gani sai ka shiga ta ciki in kuma ka ɗauko a application ɗin da ta play store kai tsaye to sai ka duba wannan description ɗin domin ka kofi wannan referral code ɗin da za ka yi amfani da shi ok bacin ka ɗauko wannan application ɗin guda biyu wato bitol da kuma Hopcoin to shine ka rijista su da fari ga yadda rijista za ta kasance sai ka soma da rijistar a Bitol app shi Bitol app kana shiga shi kamar haka shikenan zai kawo ka wannan fejin da ya kawo ka wannan fejin zai buƙaci ka saka lambar wayar ka nan a zai buƙaci sai ka danna wannan sign up ɗin nan da ka yi click kan wannan sign up ɗin zai kawo ka wannan feji kamar haka nan zai buƙaci ka sa lambar wayarka shi nan a wannan column ɗin nan zai buƙaci ka saka password a wannan nan zai buƙaci ka saka wannan invitation code ɗin ma'ana referral code a wannan column ɗin kenan zai buƙaci ka saka in ka saka zai ce to nan kuma inda aka rubuta send OTP ɗin nan Ah, inda aka send OTP dan sai ka danna shi za ka gan shi ne ja in ka danna shi to za a turo maka da wasu lambobi an turo maka lambobi a wayarka da ka saka a nan shikenan sai ka je ka kwafo wannan lambobin sai ka saka su a nan wajen da ah, sai ka saka su a nan ɗin inda aka rubuta wannan OTP ɗin da ka saka su sai ka zo nan kan confirm ka click akan wannan confirm ɗin da ka click zai kawo ka feji kamar haka gashi nan peji ne um na jawabin maraba gashi nan suna nuna maka cewa suna aiki da karfe tara na safe zuwa goma na dare kuma zaka iya tuntuɓar su domin ƙarin bayani in kana da wata matsala nan kamar yadda kuke gani nan gashi nan ƙasa nan order credit zaka ga gashi nan order credit ten ma'ana an baka order credit ƙwaya goma nan za ka danna confirm ne da ka danna confirm shikenan zai kai ka cikin application ɗin kamar haka yawa sai mun ɗan yi haƙuri kaɗan yawa zai kawo ka cikin application ɗin kamar haka da ya kawo ka cikin application ɗin kamar haka nan wannan ten order credit ɗin kun gan nan yanzu ya zama mai nan kun gan shi three order credit na riga na so mu amfani da shi ne ƙwaya goma ne sannan kuma bacin ten order credit za a baka one USDT kamar yadda kuke gani bari ku ga wani USDT ɗin kun ganta nan gashi kun ga 1.0 35 USDT abinda za a baka kenan za a baka USDT kwaya ɗaya shi kuma wannan 0.35 ɗin shi kuma wannan profit ne riba ce na samu na wannan trading ɗin da zaka so mai abin kawai abu biyu kake bukata ita wannan bitol ɗin da kuma hopcoin to idan ka tashi za ka yi linkin ɗin application ɗin ne guda biyu in linkin ɗinsu shi nan sai ka tura USDT daga nan biton Bitcoin zuwa Hubcoin sai kuma ka turo shi daga Hubcoin zuwa Bitcoin in ka tura daga Bitcoin zuwa Hubcoin za a baka 0.005 na na abin da ka tura 0.005 na abin da ka tura in kuma ka tura daga Hopcoin zuwa nan babu abin da za a baka sai kuma ka ƙara turawa daga Bitcoin zuwa Hopcoin sai a baka 0.005 na abin da ka tura to yanayin ƙarfin ka yanayin ƙarfin samun kuɗinka za mu zo mu yi shi daki-daki ku gani yanzu nan kun ga za a baka wadda ah, ka yi da ƙwaya goma za kuma a baka USDT kwaya ɗaya shine in kai rijista abinda za a baka kenan to ko baka sa kuɗi ba ka iya rika tura wannan USDT ɗin kwaya ɗaya zuwa Hubcoin daga Hubcoin ka dawo da ita haka za ka yi har sai kayi sau goma shine ka cinye wannan order credit ɗin duk turawa ɗaya in dala ɗaya ce za a ɗauki order credit kwaya ɗaya duk turawa ɗaya za a ɗauka kwaya ɗaya saboda haka in ka cinye shi to shi shikenan baka da order credit dole sai ka siya wannan order credit ɗin ko kuma ka yi referral ma'ana ka gayyato wasu kamar yadda nake muku yanzu to in na gayyato ku nima still za a bani wannan order credit ɗin wannan order credit ne zai baka damar a riƙa tura dalarka daga Bitcoin zuwa Hopcoin ina fata an fahimta yanzu bari mu je ɓangaren shi kuma a Hopcoin mu yi rijista da shi yawa kamar yadda kuke gani in ka shiga shi kuma application na hookcoin zai kawo ka nan ne da ya kawo ka nan sai ka danna wannan new registration din da ka danna new registration zai kawo ka feji na gaba kamar haka zai buƙaci ka saka username ɗinka suka ƙirƙiri a sunan da ka amfani da shi za ka iya saka inkiya ko kuma dai suna cikakke da ka saka a wannan nan wajen nan sai ka saka password nan sai ka ƙarasa wata password ɗin irin ta kenan kawai sai ka danna wannan register ɗin kana danna register shikenan zai kawo ka wannan page har fa ka riga ka register kenan nan zai ce bind your email or mobile phone number first abinda zaka so mai kenan zaka saka lambar wayarka ne ko kuma email to sai kai click akan wannan bind ɗin ka yi click akan wannan bayan ɗin eh, zai buƙaci ka saka lambar wayarka ko kuma email amma a shawarce ware ka saka email ɗinka sun fi saurin aiko maka da shi saboda haka da ya kai ka wajen sai ka saka email ɗinka da ka saka email ɗinka ah, za su turo maka da saƙo a email ɗinka daga sun turo maka da saƙo ka je ka ɗauko saƙon ah, ka saka shi shikenan za su yi binding ma'ana za su haɗa a email ɗinka da wannan account ɗin da sun haɗa shikenan ka gama da wannan babu shikenan ga yadda hukkuwan ɗinka za ta kasance kamar yadda kuke gani ga hukkuwan ita kun ga account ɗin za ku ga ga yadda tsarin yake nan USDT kun ga zero zero nan TRC shi ma ga nan zero haka fuskar za ta kasance to nan settings din nan za ka shiga kamar haka nan kun ga email ɗinka ne da kai binding misali ga nawa nan ga username ɗina nan to za ka shiga wannan security setting security center ɗin da ka shige shi kun gani za su buƙaci ah, za su buƙaci reset payment password ni nan na riga na saka ne kai kuma za su buƙaci su ce me confirm ko kuma put payment password ma'ana za ka saka password wacce me za ka rika amfani da ita in za ka cire kuɗi to za su buƙaci ka saka wannan password ɗin saboda haka sai kai click akan abun da kai click akan shi sai ka me sai ka saka password ɗin da kake buƙata za su buƙaci ka ƙara maimaitawa na ƙara maimaitawa shikenan ka saita me ka saita password ɗin da za ka rika amfani da shi in ka zo cire wannan USDT ɗin da ka turo nan wajen ok to wannan shine yanda ake haɗa email ɗinka da kuma mai uh, ita hookcoin sannan kuma ake seta uh, wannan password ɗin wacce in ka zo cire dalaka daga hookcoin zuwa bitcoin za a ce za a buƙata za mu zo wajen daki-daki bidiyon da ɗan yi tsayi kaɗan ina fata za ku yi haƙuri da juriya har ku zo ƙarshen wannan bidiyon to yanzu bari mu je kan bitol ɗin ku ga yadda tsarin yake yawwa kamar yadda kuke gani nan shine abin da kake da shi za a baka dala ɗaya da shi wannan credit ɗin ƙwaya goma to yanzu idan ka tashi da farko zaka shiga nan ne inda alamar ɗan mutum ɗin nan yake in ka shiga Yauwa in ya buɗe maka kamar haka to gashi inda aka saka USDT receiving address USDT receiving address sai ka shige shi kamar haka da ka shige shi kamar haka sai ka click akan wannan USDT TRC20 din da kai click kamar haka shikenan sai ka click akan wannan alamar plus din nan na riga na set nawa ne da kai click akan alamar plus din nan to nan zai nuna maka put name gashi nan account name in ka tashi zaka iya ɗauko username inda da kai amfani da shi a coin. sai ka saka shi a nan wajen da ka saka shi a nan wajen sai kuma ka koma hook coin ɗin sai ka ɗauko USDT address bari mu dawo a hook coin to sai ka shiga nan deposit ɗin sai ka akan deposit sai ka click akan wannan USDT ɗin da ka click a nan sai ka click akan wannan TRC20 ɗin sai ka danna wannan confirm ɗin ga gashi nan ga address ɗinka na USDT sai kai click akan wannan kai copy ɗin shi da kai copy ɗin shi sai ka dawo nan bitol ɗinka dan misali ka saka misali wannan shine mai username ɗinka nan kuma sai kai paste ɗin wannan address ɗin kawai sai ka yi nan submit ka ɗin submit za ka ga wannan abun ya ya nuna maka on ma'ana ya kunni kenan ga sunan ka nan ga sunan address ɗin to wannan address ɗin shine zaka riƙa amfani da shi wajen tura wannan dala ɗin daga nan zuwa can Hopcoin automatic zai riƙa tafiya ba sai ka riƙa zuwa kana ɗaukowa kana turawa ba ok yanzu tunda na riga ni na yi kun ga ba zan yi ƙara yi na biyu ba bari in fita na muku ne yanda za ku yi abu to da ka yi haka to shi kenan. ka yi bandin ɗin me a ita wannan hukkuwan din ɗin da me da biton, to a haka ne za ka riƙa me tura dala daga biton zuwa hukkuwan sannan kuma ka turo daga hukkuwan zuwa biton? to yanzu bari mu je yanda za mu so mu turawa ɗin ku gani yanda kake gani rifarar code ne ma'ana ko za ka gayyaci wani to da wannan abun da zai amfani da shi nan misali ni nawa in ka ɗauko application ɗin kai tsaye ma'ana ba ta link ka bi ba ko da ka bi ta link ɗin ma in wajen ya maka ka saka to ga abin da za ka saka nan P7JX8LB P7JXLLB nan ne wajen invitation code ɗin dole sai ka saka invitation code kafin ka yi amfani da shi wannan application to da kai ma nan za ka je ka ga naka kwada za ka gayyaci wani shi sai ka bashi ya yi amfani da shi domin me za a rika baka oda credit ne a na duk wanda ka gayyata to kai ma za a san maka wani order credit da ka yi amfani da shi kamar yadda kuke gani nan mun riga mun gama binding din me account din mu da shi a bitol account din mu da kuma hopcoin ta hanyar saka me USDT address na hukoin a cikin Biton. To yanzu za mu je mu soma yanda ainihin tsarin yake kasancewa. Sai mu danna wannan home ɗin. Da mun dawo home sai mu shiga wannan market ɗin. Da mun shiga market nan yanda kuke gani nan order sai ka gama cinye abin da aka baka kafin in kana so ka siye shi kuma wannan order credit ɗin shine zaka shiga nan order credit ɗin in ka shiga za su baka dama su siyan maka amma fa sai bayan ka cinye shi wanda aka baka wannan kyauta shine kuma za ka iya siya misali za ka iya siyan na dala goma ko sama da haka wanda kuma in suka saida maka abin yana da sauƙi in suka saida maka kamar na dala goma za su baka wannan shi order credit ne na tsawon awa ashirin da hudu amma za su ɗauki wani dala goma ne su baka wannan order credit ɗin in suka baka order credit to awa ashirin da hudu na yi za su dawo maka da wannan dala goma taka shine sai kuma sai ka amfani da wasu kuɗin ba wannan dala goma ba misali da ka sai order credit sai ka rika turawa zuwa shi wannan ɗaya application ɗin ma'ana hook coin abin da so ka gane anan nan ko ku gane shine za ka yi amfani misali kamar dala ashirin dala goma shine sai ka sai order credit in ka cinye wanda aka baka na kyautar kenan domin duk order credit kwaya ɗaya shine za ka iya tura dala ɗaya da shi kaga in ka sai kamar order credit na dala goma kaga kana dala goma a ajiye to za ka riƙa amfani da wannan dala goma kana tura ta zuwa mai Bitcoin ka dawo da ita inda waccan dala goma taka an baka wadda credit da ita amma mai da zarar awa ashirin da hudu ta yi za a dawo maka da wannan dala goma da ka sai wadda kredit ba za su riƙe ta ba shine yadda tsarin yake za ka iya sayan na sama da haka yawwa to yanzu bari mu soma yadda tsarin yake za ka shiga market da ka shiga market kana shiga market ga balas ɗinka abin da kake da shi ni kun ga ina da balas ɗina five dollar to saboda haka zan je in nemi uh, order credit ƙwaya ɗaya na nemi order credit ƙwaya ɗaya akwai ɗan matsalar network ɗan mana haƙuri kamar kuke gani yanzu ga su nan nan mutane ne barkatai masu wannan tsarin yanzu kun ga ga mai order credit nawa order credit dubu biyu da ɗari bakwai a dubu da ɗari bakwai da arba'in da shida yanzu kun ga wannan yana da kimanin dala nawa dala dubu biyu da ɗari bakwai da arba'in da shida a account ɗin shi to saboda haka zai tura zuwa hukcoin ne da ya tura hukcoin abin ribar da zai samu a turawa ɗaya ya samu ribar dala goma sha uku ne da kobo saba'in da uku amma fa kun ga yana da kimanin a abin da yake da shi ya haura miliyan ɗaya amma a turawa ɗaya kawai zai samu dala sha uku dala sha uku na aƙalla ta kai wajen dubu bakwai ta kai wajen dubu bakwai turawa ɗaya kuma zai yi ta turawa ne da ya kai can sai ya ƙara dawo da shi nan haka zai yi ta yi sai iya inda ya gaji kun gani yanayin ƙarfin ka yanzu ga wannan yana da dala hamsin da ɗaya kun gani in ya tura turawa ɗaya zai samu 0.255 gashi nan ga wannan za a ɗari uku da casa'in tura ɗaya zai samu 1.95 haka za ku yi ta gani ga wannan mai dala dubu uku gashi nan dubu uku da ɗari shida da sha ɗaya in ya turawa ɗaya kawai zai samu profit na dala goma sha takwas haka zai tura haka tsarin yake ƙarfin jarin ka yanzu kun gani ƙarfin jarin na gaba ɗaya dala ɗaya ne ita ma take sace wannan wacce aka bani kafin me in cinye wannan order credit ɗin in jarraba saka kuɗi na yanzu zan nemo mai dala ɗaya ne kun ga ga dala ɗaya nan wani dala to sai in danna wannan collect ɗin da na danna wannan collect din sai in danna wannan confirm din yawa kamar yadda kuke gani yanzu gashi za a tura min dala ɗaya ne zuwa account ɗina na wancan hopcoin gashi nan lokacin da zai ɗauka ya eh, yi shine mai minti ɗari biyu da tamanin da uku a yanzu kenan sannan sai in koma akawun ɗina na hopcoin in ga ta zo bayan dala ɗaya da na turo ok ga gashi account ɗin zero ko to sai mu jira zuwanta mu gani bari in yi refreshin mu gani har yanzu bata zo ba kuma ƙara refreshin bari in fita ƙara komawa mu gani ko za ta zo kun sa ɗan matsalar network kamar yadda kuke gani alhamdulillah kuma gashi dala ɗayan ta zo cikin account ɗina na me na hook coin to yanzu eh, sai in koma nan eh, ina komawa tunda na tabbatar ta zo sai in danna wannan complete ɗin kun gani sai in danna confirm to yanzu shikenan kun ga dala ɗaya ta ta koma hopcoin wanda kuke ga nan za ku ga mai order credit ya da uku ne yanzu ya dawo biyu kun ga yanzu saura turawa biyu ya rage min kenan ya ƙare nan kuma balas ɗina da 0.1.0 ko 3 ne na manta amma yanzu kun ga ya zama 1.04 kun gani ma'ana ya ƙari kenan shi wannan profit ɗin nawa to haka tsarin yake to yanzu kun ga na riga na tura can ko to yanzu kuma bari mu dawo da shi nan domin me mu ƙara turawa can in muka tura daga nan ne za a bamu ladan turawa amma kuma in muka tura daga can ba za a ɗauki ko sisin mu ba amma kuma babu ladan turawa to yanzu bari mu je ku gani ok ɗan network dan mana haƙuri kaɗan yawa kamar yadda kuke gani yanzu gashi mun dawo to yanzu in muna so kuma mu dawo da mai dalan mu daga hubcoin zuwa nan ba fa wacan za mu je mu ƙara komawa ba mu turo ta tunda mun riga mai linkin ɗin account ɗinmu kawai nan za mu shiga statistics ɗin nan ga mun shiga statistic yawa kamar da kuke gani ga abin da muke da shi yanzu a nan 0.04 ko to muna so mu dawo da dalar mu daga hubcoin zuwa bitcoin ga wannan alama dala ɗin da aka rubuta wannan kibiya in ta yi ƙasa sai mu danna ta wacce ta yi sama fitarwa ake yi amma kun ga mu in muka yi order mu haka automatic yake tafiya ba sai mun zo ta nan ba ga alamar dala da aka yi kibiya ta yi ƙasa sai ka danna ta haka to USDT deposit sai mu zaɓa to nan suka ce mu saka mai abinda za mu ɗauko daga Hopcoin abin abinda za mu ɗauko mun zaɓi ɗaya tunda dama USDT ɗaya muke da ita sai mu danna wannan submit ɗin to gashi nan mun danna submit wadda za ta yi expire a minti sha biyar to sai mu zaɓi USDT ɗin wace iri ce ERC20 ko TRC20 sannan kuma a hopcoin ne ko ba hopcoin ba in a wani wajen daban za ka ɗauko dalar ka kawo ta wannan bitol domin kai amfani ita shine za ka zaɓi TRC20 ta nan sama ɗin nan in a can wata wallet ɗin daban ce ba hopcoin ba amma za su caje ka kenan in kuma me a hub coin ne sai ka ɗauki trc20 ga sanan hub coin ga trc20 sai ka danna wannan Don ga mun a hub coin ne ba masu a charge mu sai mu danna wannan sai ka danna wannan submit din sai ka danna pay automatic za a mai da kai hub coin wallet ɗinka eh, yanzu ga sun kawo hub coin wallet ɗinmu sai su buƙaci mu saka mai password ɗinmu da muka seta wacce in za ka fidda wani abu za a buƙaci ka saka to shi nan mun saka kamar da kuke gani operation successful operation ɗin ya yi to yanzu bari mu gani sai mu ko sai mu dawo baya mu ga ya zo mu koma baya mu gani kamar da kuke gani gashi ta zo ta dawo bitol ɗinmu kun ga yanzu account ɗinmu 1.04 ko to shikenan tunda ta riga ta zo tunda ta riga ta zo shikenan yanzu idan muna da buƙatar ƙara turawa kun ga yanzu order card ɗinmu saura ƙwaya biyu to yanzu haka za mu ce har sai mun karar da shi haka ake haka ake shi wannan tsarin in ka tura daga nan to za ka samu riba can kuma sai ka turo kyauta sai ka ƙara turawa yanzu misali in zan ƙara turawa kun ga zan ƙara koma home ne da na koma home sai in shiga market na shiga market in ga credit a credit ɗina saura ƙwaya biyu ok akwai ɗan ma'alar network kaɗan ina fata idan wannan shine zuwan ka na farko wannan channel za ka yi mana subscribing ka yi mana share da like na wannan bidiyo in kuma ba shine zuwan ka na farko ba muna fata ka yi mana share da like na wannan bidiyo kamar da kuke gani still yanzu sai in zaɓi wadda kai ƙwaya ɗaya inda dala ɗaya nake da ita da motsi da wadda wadda kai ƙwaya ɗaya zan iya mu'amala yawwa kunga ga one order credit nan gashi nan za a bada USDT ɗaya ga riba da za a samu nan 0.005 USDT fami one order credit in ka bada order credit ƙwaya ɗaya hmm, za a ɗauki USDT ɗinka a in ka bada USDT ƙwaya ɗaya za a ɗauki order da ƙwaya ɗaya domin a tura maka shi can kamar shi ne mai kamar suna amfani shi kawai a matsayin gas fee kenan za a ce shi wannan order credit ɗin tunda sai da shi ne za ka iya tura dala ka duk order da ƙwaya ɗaya zai tura dala ƙwaya ɗaya ne kun gani to amma za ka samu 0.005 a duk dala ɗaya saboda haka yawan dalar ka da za ka tura yawan ribar da za ka da za ka samu yanzu bari mu ɗauki wannan gani kaɗan ma'anar network ne wanda kuke gani gashi nan sun nuna sun tura to yanzu sai mu je can mu koma mu gani sun tura ɗin ga bai karaso ba sai mu jira ya karaso da ya karaso sai kuma mu je can dan na complete ni confirming cewa ya karaso shikenan wajen ta kammala to haka shine yanda ake bi ake wannan arbitrage ɗin ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku matuƙa har yanzu bai ƙaraso ba a tunda already na riga nuna muku yadda ake turawa daga Bitol zuwa hukon da kuma daga Hookcoin a maida can ina fata ba dole bane sai mun bari sai ya ƙaraso saboda akwai ɗan matsalar network to ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku da fatan za ku mana share da like na wannan bidiyo kun gani gashi nan ma ya ƙaraso to saboda haka sai mu koma can sai mu danna wannan complete ɗin da mun danna complete sai mu danna confirm to shikenan abin yayi to kun gani an yi gashi kamar da kuke gani ga order crate ɗinmu saura ƙwaya ɗaya order crate ɗinmu saura ƙwaya ɗaya ga kuma me balas ɗinmu kun ga ya ƙaru 0.045 ina fata za ku mana sha Allah na wannan bidiyo na gode salama